jama'a musulmi barkan mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci na masjidu ali bin abi talib wanda ke yankin wannan anguwa madinar zazzau a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana da yammacin na litinin sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha tabbas ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma shi ne majalisi na sha shida insha Allah a cikin gerin gyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa na wannan masallaci namu wanda muka yi wataki da suna alkur'ani littafin shari'a Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dakatar da mu masu kallon mu da sauraron mu waɗanda suke bibiyar mu ta kafofin yada bayanai ko kuma za su kalli mu daga baya daga nesa za su ji yau an samu bambancin kwanan a wata na ramadan da kuma lissafin kasusuwan da muke gabatarwa mun saba da ainihi idan muka ce yau muna biyu ga wata ramadan a je majalisi na biyu muna takwas ga wata ramadan majalisi na takwas to yau ana sha bakwai ga wata ramadan amma majalisi na sha shida saboda a jiya ba a samu a gabatar da tafsirin ba a sakamakon ruwan sama da Allah madaukakin sarki ya saukar ya in samu da shi muna fatan Allah ya sanya mana albarka a cikin mu Allah ya kara mana albarka a cikin arziki idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul bakara, mun shiga suran kenan da farko farko a inda muka fara jin bayanin da nau'ukan al'umma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da su bayan dawowansa madina a nan inda lokaci ya kuɗe mana mun ji nau'in al'umma na farko muminai nan, sai kuma waɗanda suke kishiyantar su kai tsaye kafirai za mu shiga kan bayani game da nau'i na uku a nan inda lokaci ya kuɗe mana ya haka za mu saurari farkon wannan karatu insha Allah har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki wa minan nasi man yaku na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah madaukakin sarki ya fara kifanta nau'in al'umma na uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ne wato haɗe da su a zo a dawowansa Madina in ba manta ba bayan da muka gama jin ayoyi hudu da Allah ya kifanta masu imani tun daga faɗin Allah madaukakin sarki ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى kada a fara kiransu da sunansu na takawa ko aya ta farko kenan sai Allah yake allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga aya ta biyu ita ta masu imani kenan ko sai Allah ya kare cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuna ayoyi uku kenan ko don cikon na hudun su sai Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun shi yasa imamu kata da kamar da muka ji a baya yake ayoyi hudu da suka fara buɗe wannan sura Allah ya sifanta masu imani to daga kan waɗannan ayoyi hudu sai Allah ya biyo baya da ayoyi guda biyu shine innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna Allah ya yi bayanin kafirai cewa lallai su waɗannan kafirai to su dama ba bambanci ko ka tsaya ka gargaɗe su ko ka gargaɗe su ba za su imani ba bayani ya wuce akan wannan a baya sai Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim to akwai ƙarin bayani da ya kamata mu yi a nan shine idan mutum yana karatun wannan aya to daidai kan wannan wa ala sam'ihim to al-imam ibn kathir yace huna al-waqt al tam nan ne ake ajalin fashi cikakke domin shine zai bada fassara cikakke kamar yadda ayan ya kawo da Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ya kane zukatansu ma'ana yi hatma ya sa tam ya dode zuciyarsu da haka ba za su taɓa ganin shari'a ba wa ala tamjihim kamar yadda aka dode zuciyar haka aka toshe kunnuwansu ba zai ji shari'a ba na ji fassara ya kare a nan to sai aka fara da wawu al-istinab Allah ya yake wa ala absarihim to idanun idanunsu kuma ba rishawatun shi kuma yana dauke da yana na fata fahimta da aka ba ci gaba ne wannan wawu da yake ainihin wato hada bayanin baya da na gaba a sabon jumla ne akan cewa su kuma idanun to Allah ya sanya yana da ka fasa ganin gaskiya da shi Allah ya kiyaye waɗannan ayoyi da suka biyo baya guda biyu su kuma sun yi bayanin al'umman kafirai su daga su kuma sai Allah yake wani nan daga cikin mutane har ila yau man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira amma Allah masanin imani na hakika sai ce wa ma hun bi mu'mini ba mu'mini bane kaga magana ya ke nan ko ba mu zo mu ji malamai su ce ashe mutum ya ci jiƙa'in abu abu ne mai sauki amma tabbatuwan wannan abin da ya sha'awa sai Allah kaɗai ya kai haka dan yanzu gashi irin yadda imani muke ikirari cewa mun yi imani haka su ma ya kulu amanna billah mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira amma sai Allah ya kore musu wannan imani Allah ya ce wa ma hum bimu'minina ba masu imani bane Allah ya kiyaye yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah walladina amanu sannan suna yaudaran waɗanda suke imani ne amma Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum babu wanda suke yaudara cikin kawunan su wa ma yashurun amma ba sa yi wato la'akarin wannan al'amari ba sa sanin cewa suke yaudara ba Allah madaukakin sarki ba ba masu imani ba to waɗannan ayoyi guda biyu da muka fara ji su kuma za su fara bayani game da nau'in al'umma na uku ko kuma ta uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fama da su a cikin Madina to kamar yadda muka ga a baya ba waɗannan ayoyi biyu iya su da suka shi su ba za mu shi nan zuwa kan ayoyi goma sha uku da za ku baya duk bayanin waɗannan al'umma ake daga nan za ku fara gane lalle waɗannan haɗarinsu ko ya fi ba fiye da ainihin haɗarin waɗanda aka gama bayani na kafirai domin kaga su kafirai cikin ayoyi biyu Allah ya bayanin su amma su waɗannan saboda haɗarin da ke tattare da su sai aka ci ayoyi goma sha uku ana bayani kuma an gane wannan shi ko abu na ɗaya ke na abu na biyu imam al-kurtubi a cikin tafsirin sa yi wasu bayani akan ayat ƙarshen da muka yi bayani na waɗancan kafirai da Allah ya ce khatama Allahu ala qulubi Allah ya riga ya toshe zuciyarsu wa ala sam'i kamar yadda ya toshe kunninsu ya toshe kunninsu wa ala absarihim kishawa haka ya yi wato shi ne ya yi a kan idanunsu walau ma'azabin abu sai ke wannan yana nuna inda Allah ya fara ambato a nan wajen cewa wannan madda ko wannan duka na jikinsu shi Allah ya fara bayanin cewa ya hatta ne cewa ba zai ainihin wato iya fahimtar shari'a ba shi ne zuciya ko ke wannan dalili ya a kan cewa a cikin jikin ɗan adam zuciya ne wuri mafi muhimmanci an lura da wannan kisun da ya ma'ana zuciya ko komai mahimmanci a zuciyar ɗan adam shi sa Allah ya fara bayani cewa wannan zuciyar nan ne inda Allah ya kajati sai Allah ya hada ne cewa ba zai taɓa ganin shirya ba shi sa duk wanda zuciyar shi yake da muni to wanda ya tsaya ya asara ke kenan har abada wannan zai bayyana kuma cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a ki kira da amincin Allah tabbata da shi yake cewa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله سيتي على وهي القلب akwai wani gaba a cikin adam in Allah ya ce wannan ɗan adam gaban ya zama mai kyau to shi kenan gaba ɗaya wannan ɗan adam shi bayyana a kan mutumin kirki ne shi idan wannan gaban ya samu matsala to gaba ɗayan shi ya lalace kenan ga wani gaba annabi ya ambata annabi zuciya shi sa zuciya ɗan adam ake buƙatar ya zama zuciya kyakkyawa Allah da kanki alakanta nagartar zuciya da nasarar rayuwar duniya da lahira Allah ya ce yau ma ha a menene illa man atallaha da kalbin salihi ina fata gane yau ma la yanfa'u malu wala banu Allah ya ce wani yin da ƴaƴa da dukiya ba sa amfana mai ita sai kwami illa man aka waha da kalbin ne. sai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai kyau daga cikin nau'ukan zuciya kamar da zamu zo mu ji yanzu zamu zo mu ji nau'i nau'i ne kenan akwai kalbin salim zuciyar masu imani waɗancan na farko kenan akwai kuma zuciya wanda yake mai rauni za mu zo mu ji Allah ya shakanta waɗannan al'umma da su cewa fi qulubihim maradu akwai rauni a cikin zuciyarsu Allah ya kiyaye abin na gaba sai aka ce wannan yake kuma nuna cewa ashe zuciya yana da wato wani aiki doriya akan kwakwalwa shi yasa shi Allah bai ce ya doke kwakwalwansu ba sai ce ya doke zuciyarsu ba nan ne kuma da wani tattalin da sha'awa cewa wai shin tsakanin zuciya da kwakwalwar ɗan adam a ina ne hankali yake Allah ya kun fahimci shi daya idan aka ce hankali ko ya san da shi kyau hankali ko ne hankali na haka isa me hankali zuciya hauka yawwa yana daga cikin hanyoyi da malamai su yi ta'arifi wani sauki shi ne sai ka ambata maka kishiyar wannan abin in aka gaya maka kishiyar ko to shi wancan ɗin shi ne abin ina fata an gane haka ce menene hankali za ce kishiyar hauka to kai ka san aka ce hauka ba biya ko to hankali shi yake kishiyar ka hauka to wannan hankalin a yake a zuciya ne ko a kwalba ba ma ba wace yi magana yin zai wa mutum ba ita, ba ka da hankali ya ke nunawa Allah ya sa an bayyana wannan wani tattaunawa ne mai tsayi da malamai suka yi tsakankanin malaman a malaman falsafa filosofar ina fata an gane waɗanda ke ƙoƙarin gano har al'amarin da ya shafi psychology na ɗan adam to shi da wasu ke cewa shin a hankali ne a cikin kwakwalwa hankali yake koko a zuciya in ka ce a hankali ne to me yasa nan ake ishara akan ainihin wato zuciya sannan kuma daga nan za a tattauna iya cewa da kuma me dan adam yake kiyaye abu idan dan adam zai yi haddace wani abu ko zai kiyaye wani magana ko wani al'amari da kwakwalwa yake kiyayewa ya haddace koko da zuciya to amma shi ma in ana in ana maganan hadda ina ake isharar cewa wani ya iya hadda kuna fahimtar wannan ko amma su larabawa sun farko da ba su zuciya suka da wannan abubuwan gare shi abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda wata rana wani almajirin shi ya mishi tambaya ko kuma wani abokin shi yake mishi tambaya cewa wai kai ya aka yi kana karamin yaron ka cikin sahabbai kuma gashi tare kuka yi karatu da wane ko shi wane yake cewa tare muka karatu me yasa kai ka samu karatu mai yawa ka kacce karatunka sai ce ji kalbin a'ul mahalli shayi kenan wa lisanin sa'ul yace abubuwa ne guda biyu Allah ya taimake ni ne da zuciya mai iya tattace bayanai sannan Allah ya taimake shi ya taimake ya ba da harshe wanda baya jin nauyin tambayar abin da ya sani ba wannan shi ne sirrin da yasa Allah ya tsara mu ilimin da sa ina ba tsara ba ina fata gane to kaga nan da zai ishara wurin tara karatun ina yake kalbin a'ul zuciya mai tsara abu mai rike abu haka wannan a takaice idan aka lura da an yi wato nastoshi da suke bayani game da aikin da zuciya yake yi babu shakka zuciya nan ne matakara inda hankali yake inda kuma ainihin wasu yake rike karatu an fahimta ko to me aikin kwakwalwa ke nan an shiga wani karatu kuma yau ko da yana zuwa bari mu bar wannan babu <laughs> na fata an yayi da zai ku samu masu koyan ilimin psychology da wani ne su ci gaba da wancan bikin mata amma a nan dai mun samu dalili ne su nuna cewa lallai zuciya nan yayin wato matakaran abu to kuma abin da ke taimakon ka wajen fahimta haka shi ne idan mutum yana kan ya bayyana irin yadda yake nuna so da kauna da abincin kaunin shi ina yake ishara zuwa ga kaunin to kwallon kuma aiki da ke a nan <laughs> to ku fahimta to wallahi mutane suna taimakon juna amma babu shakka zuciya shine mitochondria na yi wato dan adam power house kenan jama'a gane wannan shigo shi yasa annabi yake inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasad lallai a cikin jikin ɗan akwai wani tuba ko wani organ idan organ ne ya ce to gaba ɗaya sarrafin nan zai zama na karkace a idan faka da fasa da duka da kullu in wannan organ ne ya samu matsala gaba ɗaya ɗan adam ya zama lalatacce ke nan Allah ya kiyaye ya kai shi ala wajen da kuma wannan shine dalilin bayanan da muka wuce shi ma a darasin baya da kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya yi wato fara aikata aikin zunubi aikin laifi ina ake ɗiga wa bakin ah, tawada zuciya shi ne a ɗiga mai bakin tawada kaga ya nuna ya fara lalacewar ta ya fara datti ya fara zamowa da dauka to idan zuciyar ya mamaye ga wannan bakin tawadan shi ke na kan adam ya lalace kenan Allah ya kiyaye kuma yadda idan mutum yana yana zama wanda gargashe shi kuma sai a fara cika mai dugo na haske tsarkar to daga lokacin da zuciya ya mamaye da haske to sai ya zama shi kuma ya bayyana na gargashen mutum ne shi Allah ka azurta mu da zuciya gargashe to abu na gaba a ƙarƙashin wannan ayan dai al'adun kurdi ne ƙara tattaunawa cewa bayan da aka faɗi gaba mafi mahimmanci a cikin ɗan adam sai aka biyo baya da aikin wato gaba da yake jin magana shi nan ko Allah ya ce kama mutum ala kulubi suke ne ala samfi sai aka fara kawo gaban da ke ji ko jin dan adam kafin a gabatar da wa ala abasarihim kafin a gabatar da ainihin wato gaban da ke gani da haka nan matan suke wani tattaunawa tsakanin ji da gani wani ya fi muhimmanci ga dan adam yawwa ma'ana wannan aya yana tabbatar da cewa ji ko kun fahimta sai suka ce domin idan ka ainihin wato lura jikin da wato mutum ya kasance yana ji amma baya gani ya fi sauƙin mu'amala da wanda baya ji amma yana gani Allah ya sa kun fahimci mutu don haka suka ce shi gani dalilin da ya sa ya kai daga ainihin wato kaiwa ji wajen mahimmanci shi yana ganin abin da yake gaban shi ne kawai wato gaba kawai shi yake shi ka baya iya hangen baya kamar yadda baya iya tabbatar da abin da yake gefe da gefen shi ko da yana cikin shi haka a bincike ko kun fahimta to ji kuma ba ke ji yana ji ko kowane naija za ka ga inda magana yake ji a gaji yana yana iya ɗauko wannan abun haka ko ka yi magana ta bayan shi to zai ji ka ko kun fahimta abin ya tsaya ko a takaice waɗannan kamar yadda da muka kawo wasu tattaunawa ne kawai da malamai ke ƙoƙarin bayyana mahimmancin waɗannan gaɓoɓi ga ɗan adam to wannan yake nuna ashe duk ɗan adam da Allah ya taimake shi ya ba shi zuciya ya ba shi ji ya ba shi jini to Allah ya ba shi wasu ni'imomi wanda ya kamata ya amfani da wannan ni'imomin ya yi wato gode wa Allah kuma ya bauta wa Allah ya samu ainihin wato aljanna a gobe alkiyama amma wanda ya misusing waɗannan jaman ya hallaka kanshi to wannan ya zama hasararren duniya da lahira kenan to abin da ya faru da waɗannan kakiran kenan Allah ya ba su zuciya ya ba su ji ya ba su gani amma su da alƙalin ba shi ka da yake ba su da amfani gare shi sai Allah ya lalata waɗannan organs din ko kun lura kaga katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absari gishawa iya waɗannan abubuwa guda uku suka lalace a jikin ɗan adam na yayi asara kaga ba ambaci su ba ba ambaci baki ba ba ambaci hannu ko kafa ba saboda duk waɗannan marare ne akan waɗannan abubuwa guda uku ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace bayan nan jama'a sai kuma suka ce ku lura da wani ijazul qur'an Allah madaukakin sarki da ya tashi bayanin wato al'umma na farko daga cikin waɗannan al'umman sai fara bayanin masu imani a cikin su saboda a nuna su ne suke jagaba su ne a karan farko kafin duk wanda ba su ba da haka haka al'amari yake duk wanda Allah ya taimake shi yake da imani to shine yake ainihin wato jagora a cikin dukkan al'umma jama'a an fahimta ko da haka babu dalili da a matsayinka na muli za ka ainihin wato rinka zamowa a baya saboda Allah ya ya titi ka ya sa ka a gaba a abin ma da za a fara bayanin al'umma sai aka fara bayanin masu imani to wannan yake fara nuna ne muli baya karɓan kaskanci da koma baya da haka matsayinka na imani ka zama kana jin izza na imani kakka karɓi wulaƙanci a yi wasu daga waɗanda ba su yi ba Musa Allah ya ce ya iya wanda da amanu la tattakhidhu bi fanatan bidukum la ya'lunakum khabala ya ku waɗanda suka yi imani da yadda kun samu wannan matsayi first a first class matsayi ce ko sai Allah ya ce la tattakhidhu min dinikum bi fanatan kakku waɗanda kike da a matsayin abokan tafiya tunda matsayin ku da su ba ɗaya ba you you are talking you are living za ka ku bari waɗanda suke kasa da su su zo su kafaɗa da kafaɗa da ku na a ce ma wai har su samu damar da za su ga wai sun tsare amma ku rubuce da musulmi masu imani suka koma a yau jama'a yadda suka wulakanta kansu har waɗanda suke kasa suka zo suna ganin kinsa a kansu akan hanya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mumin ya zo wucewa har ne ya zo wucewa to muminin nan shi zai tsaya a tsakiyar hanya sai dai har ne ya kauce ba shi hanya amma da mumini sun wulakanta kansu wannan kizzan yanzu sai zan ba har na ba ka ganin wannan kizzan ne Allah ya sifanta mumiyar wajen abin da ya shafi izza ya ce walillahi izza wali rasuli ya ce walinna sai ce walil mu'minina sai kuma masu imani za ka ya kuma su imani ku tashi ku kuri addinin ku domin wannan izza ya tabbata da ku duk inda kuka ga mu'minai sun wulakanta to su suka wulakanta kansu amma ba wai alƙawarin Allah ne Allah ya fasa ba to shi ne irin halin da suke ciki wasu mu'minai suke mai da ainihin wato kansu baya suke kaskantar da kansu ga waɗanda suke ba mu'minai ba suke wulakantar da kansu da haka waɗanda suke kan da ai suke muke da su ko ma sun ma fi su shi da da faru a irin wannan kasashe namu na yi wato musulunci wanda musulunci ya kafa su amma arna wai yau suna jin wai su ma wata ya ce wata a ba a zuwa a gani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo madina abin da ya nuna kenan ya gwada izza na ne. ya ka je karɓar wulaƙancin da duk wani wanda yake kasa da su ba sai musulunci ya yi doka a kansu ba wai su zo su nuna suna ba da wani matsayi ko suna da wani a kafin da za ka yi wato taka ba ba ka da ya zo madina sai ya zo shi ya musu iyaka ku arna e ku yahudawa e ku zo na a sharafin zama a garin nan ba ka buku bagar bar garin musulunci ke amma yau wai ga a kasan musulmai a garin musulmai har na su zo suna ɗaga musu kafaɗa su zo suna shugabanta a kansu suna suna suna magana suna ba masu imani doka to wannan alama ku shi ku shaunan ku kenan ya ku al'umman mu Allah ya sa mu dace to da Allah ya gama bayanin mu ne kaga sai bayanin suwa suke kishiyar ka masu imani kai tsaye su ne kafirai al'amarin sa a fili yake dan da su da da su annabi ya fara maya a lokacin da ya zo da dawo musulunci Shirkan makka da haka waɗannan su ne kishiyoyi mu mumine na hannun dama su suna hagu mumine sun yi sama su suna ƙasa mumine na aljanna su suna wuta da haka al'amarin tajiri a sarari yake mumine sun yi gabas su sun yi yamma na ka kan fahimta mumine na yanka rago suna ci su suna yanka kare suna ci kwarai da gaske al'amarin mumine da kafin da aka yake a sarari babu wani ainihin shari'a to amma dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina kamar da zamu zo mu ji al-Imam Ibn Kathir ya dan tsukuro mana tarihi tare da aslan ba wajen ba da tarihi ba amma saboda munafaba yana da kyau mu ji yaya al'amarin ya kasance ne sai aka samu wasu nau'in al'umma sai suka kunno kai wanda da ba a san da su ba su kuma sai suka zo ba su shiga cikin muni ɗari da ɗari ba kuma ba su zama waɗannan kafiran ba kaga matsala ta faru kenan don waɗannan za su da aiki aikin da za su bada za a rasa ina za a yi su waɗancan da kun ji al'amarin su duka a bayyane muni muni in arne arni. an san wannan karara to amma muni muni arni-arni, ana wani irin suka kiran ko kuma ina da shi ne ta Allah ya yake da shi da an samu daga cikin mutane man yaqulu na billah za su zo su ce ku su yi imani a kan harshen su in aka ji abin da suka ce wani aji za a je su cikin waɗanda har zuwa guda biyu na masu imani? dan sun zo sun ce amanna billahi kuma wa bil yawmi akhir kuma mun yi imani da ranar lahira amma da yake Allah baya son ayi al ahada at-tayyib wal khabith Allah yake la لا يستوي الطيب ولا الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث ولا أحد أبدا تقوى a أتمنى شيء a kan kowa ya san yi wato ina ya dosa Allah ya ce waɗannan matsaloli ba yi imani bane da haka kaku bai gaci ka wagan duk da cewa fa suna cewa amanna billahi wal yawmil akhir amma Allah ce wa ma hum bi mu'minin ba masu imani bane wannan maganar da suka fashi to mai matsayin shi shi Allah yake yukhadi'una Allah wal ladina amanu yaudaran Allah ka zo yi kuma suna yaudarar masu imani ba mu zo mu kaya suke yaudarar Allah kuma ta yaya suke da masu imani an fahimta ko amma sai Allah ya so da firin su Allah ya ce wa ma ya da bude illa an kusa ku kuma ta hankalin babu wanda ke gara sai kawo da su wama ya shuru amma ba sa lura da haka ba sa sanin haka ko ku duba yadda Allah ya placing order of arrangement da Allah ya gama bayanin masu imani ko sai bayanin waɗanda ke kishiyantar to da ya gama tattauna bayani game da kafirai sai ya kawo waɗannan al'umma na uku ba mu zo mu ji ayan da kanshi zai bayyana su wanda su ne waɗanda ake kira almunafiquna munafiqai kenan qur'ani da kanshi ya kira su da wannan suna shi fa jama'a kun waɗannan sunaye sunaye ne da ke ɗaukar hukunci na kan gani sunaye ne da ke ɗaukar hukunci don haka musulunci baya wasa da shi kaga ka ce wa mutum muni ko ka ce wa kanka al'amari ne mai girma sai sa malaman tauhidi da aqida suka ce mutum baya yankewa ya ce ana mu'minun kai tsaye suke shi wani sun taɓa yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kauyawa ne suka zo suka musulunta me Allah ya bada labarin su qalat al a'rab qalat al a'rab amanna hmm. لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم a lokacin da suka zo kai tsaye sai suka mumuni imani da Allah ke imani a wannan is very serious position haka mutum ba zai kan shi ba walakin qulu aslamna ku da faɗi sunan ku common name shine am a muslim wannan kan nobody eh, fighting against that kai ka awon kai musulmi ne of course wannan sunan da Allah ya yanka maku kenan an fahimta ko amma kuma muslimuna min qablu wa fi hada amma sunan imani wannan kiran kamar mutum ne zai fara koyon ilimi to kan shi ne zai kai bugun kirje ce ni talibi ina koyon ilimi haka ne ko haka kuma har wanda yake karanta da su ɗaliban shi ba zai iya ce ya shi ma ɗalibi ne har ila yau da yana da wanda yake koya mushi yake ka ko to amma ka ba kanka matsayi ka ce yanzu ni a digiri holder ne wannan kai za ka ba kanka ko wanda za a yi wannan matsayi ne za a cikin koyon karatun da aka fi dai a ba ka kai ka ba kanka ba kuma gane ko ko ka zo ka ce kai kayi matsayin wannan profession ɗinka shi ma sai ta baka ba da kana ka rinka kiran ka ka dokta kana cewa kai dokta wani ina fata an gani ga education is ba ka wannan ba ko in ba ka fahimta ba zai ka samu wani ne da aka tashi wani shi malaman alku suke kan rikici da shi <laughs> na fata fahimta a shayi idan abu ya zamo rank ne to ba ka tsarwa kanka to haka musulunci kaga sunan imani da sunan kafirci da sunan munafinci waɗannan wasu matsayi ne wanda musulunci da kan shi yake kilekin wanda ya cancanta haka ba kalmomi ne da ake wasa da su ba ba kalmomi ne da ake wasa da su ba shi yasa hatta mutum ya buɗi ba ke cewa wani abu ne mai nauyi su jama'a ba wallahi abu ne mai matukar nauyi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wata rana ya ce man kala li akhihi ya kafir duk wanda cewa wani dan uwan shi kafi annabi yake fakar ba ka bi ahadihima ya tambalo wani matsalar da dole yanzu ko dai shi ko wancan sai an samu kafiri a ciki wallahi ba kalma ne wasa ba dole a nan suke kalman ba ya faɗi kaka banza ba sai an samu wanda wannan kalman zai zauna a kan shi don haka in ya tabbata wancan da ya ce wa kafiri lalle kafirin ne ka ga faɗi hukunci na daidai da yi zalunci ba amma inda matsalan yake shi ne idan kalman ya je ya lalabe sai ga ba inda ya cancanci wancan da aka kira kafiri to sai bouncing ba in kuma ya tashi dawowa to zai zo ya zauna ne a kan wanda ya faɗi kalmar daren yanzu ya tabbata shi ya kafar da kan shi kenan sai sa kalmar kafirci da mutane suka ɗauka abin mai sauki ka ce ne ya tawa ne kafirai ne wallahi ba sauki jama'a so shi su careful ba haka kuma munafunci shi ma shi ma wannan kalma mutane suna ɗaukar shi so light akan harshe amma ba shi da sauki da haka ba a cewa mutum munafiki kai tsaye ba ka zo ka ji condition da mutum ya zama cikin munafunci Allah ya kiyaye wani ya samu abu ne aka na na haka Allah madaukakin sarki sai ya ajiye waɗannan wato munafukan bayan waɗanda suke kafirai kuma yadda hijabin da nake cikin mu lura a nan alƙur'ani idan a ce yanzu a kaddara ka rubuta waɗannan nau'ukan al'umma ka rubuta sunayen su guda uku na farko da ka rubuta shi ne wato mumini ko shi za ka fara rubutawa bayan ka rubuta mumini sai ka duba da kafirai ko bayan kafirai muna kudai. don ka kara ka dubi sunaye ka rinka cikin rubuta sai zaka yi kanka wannan suna da ka rubuta na karshe na munafuki ka dubi waɗanda suka gabashe shi wani suna ya fi kusa da shi daga cikin wa'ancan da suka gabata kafirai haka munafikai sun fi kusa da kafirai shi yasa Allah ya kawo su bayan bayanin kafirai idan aka gwada su da masu imani fa to sun yi hannun riga sun ƙara jiya da su ya ka munafikai sun fi kusanci da kafirai shi yasa Allah ya kore musu sunan imani ko da cewa ma mun bi mu'mini dan kada su ɗauka sun fi kusanci da masu imani shi yasa Allah ya kawo magana su ga magana masu imani ba sai ya bayanin waɗanda suka fi dacewa da su sai da aka kawo bayanin ba ko kun gane ma'ana rankin ɗinsu to ya fi kusa da na kafirai domin su ma ɗan uwan ne Allah ya kiyaye a imamu ibnu kasirin yazo zai fara bayani game da waɗannan ainihin wato al'umma munafukai kenan sai fara tarifin menene munafunci tukuna yace nufa. idan aka ce munafunci huwa izharul khairi wa israrul sharri shine mutum ya bayyana alkhairi ka zo ka ganshi kamar wani mutum ke. amma a cikin kokon zuciyar shi wani bayanin zuciya ko to shari ne a ciki kaji wannan shi ne munafiki wato abin da yake physical ya saba abin da yake internal ya koya shari ya bayyana alkhairi to wannan shi ne munafiki shi ne munafunci Allah ya rabu da munafunci Ke ce wa huwa anwa'un amma kuma kai marmar munafunci ya karkasu ba nau'i ba ne. ba nau'i ɗaya ne munafunci ba nau'in su ya take sai ce i'tiqadiyyun akwai munafunci na akida wanda a cikin akidan shi yake da wannan munafunci an fahimta ko to irin wanda yake da munafunci na akida to shi ne mafi sharrin munafiki waɗannan su ne irin munafiki da za mu ji bayanin su yanzu a cikin wannan sura da irin sa annabi ya fara gamo da kakai a yi wato dawo da shi garin Madina jama'an fahimta ko mana yake huwa alladhi yakhludu sahibahu fi nar irin wannan munafikin shi ne wanda zai dawwama a wuta babu ranar fita kaga matsayin shi da wake nan da waɗancan kafiran shi ne Allah ya sifanta a cikin Qur'ani Allah ya ce innal munafiqina fi dhahri al-asfali innal munafiqina fi shamsi al-asfali min an-nar فلن تجد له نصيرا. ما بشكل duk wanda ya samu irin wannan nau'in mutunci to a cikin wutan ba yana karkashin wuta ne jirkin asfal wato ɓangani na wuta nan za a yi a mishi azaba wal iyadu billah ka dubi hadarin munafunci na akida jama'a hatta waɗanda suka bayyana kafircin ma karara to su azaban su yana tsofe akan nau'in na irin munafikan nan dan su sun fi bala'i su da waɗancan za kuma ka zo su irin hadarin da suke da shi to wannan shine nau'in munafunci na farko munafunci na aqida Allah ka kare nau'in munafunci na biyu sai ce wa amaliyun akwai munafunci shi kuma na aiki wato a cikin aqida shi zai da wani nau'in munafunci amma a aikace yana bayyana irin aikin da waɗancan munafunci ke bayyana to wannan sai ake mishi nifaqun amali munafunci da yake yana cikin aiki to shi kuma wannan baya dawwamar da ma'abocin shi a cikin wuta ku bambance jama'a amma kuma wa huwa min dhunub yana daga cikin zunubi mafi girma yana daga cikin kaba'ir dhunub amma sai ya ci tafsiruhu kamar yadda dai bayani zai zo insha Allah a cikin jeren ge waɗannan ayoyi in Allah ya yarda wa fi mawdu'ihi insha Allah ta'ala sannan kuma wasu wurare can daban malam yake bayanin waɗannan nau'in munafincin za su zo to a gurgurce kafin mu zo can din irin waɗannan su ne suka ji abin da yake bayyana alamomin da ake gani hanyoyin wato na aikin munafiki tare da su da annabi yake alamatul munafiki ayatul munafiki kalam alamomin da ake gane munafiki guda uku ne daga haddasa ka ba akwai shagen karya a bakin shi ƙarya kaman koje ina fatan gani da ake cewa menene kan zukure ko yawwa Allah ya sa kana jin Hausa in ka ji aka ce kanzo amma kuma na kuregi to kaga sa akwai ƙarya a nan wajen jama'a an kana wannan shi ko to munafiki amali ne wannan Allah ka tsare shi shi ko wanda yake ƙarya ya jina jama'a wallahi ba sifan mumini ne ƙarya ba kaga annabi ya danta ƙarya ga munafiki Aka kai da kike karan ka zama cikin an can fasna din ka daina ƙarya ƙarya ba kyau duk kursan da kake mu'amala da makaryaci to zai yi wahala a ce sun kwashi lafiya da dan zai girma ka inda kai ka yi saboda kana da mutunci a wajen mutunci ke yi zubi saboda wannan makaryacin ya ya girma ka da aka kai hankali da mai karya sai sa malaman hadisi zai fi mafi girma da za ka shi ne karya duk da ka gano ka a matsayin makaryaci to har abada ba ka ba su sai sa malaman hadisi ba ka karya zirin Allah kai ga malamin Muhammadin Awwal Adam Al-Jani Daya yake shi malamin hadisi ne jama'a shi sa wani na daga cikin abu mafi muni da yake takatsantsan akan shi to wasu ba su san wannan matsayi na ƙarya a wajen malaman hadisi ba sai su ɗauka yadda su suke presenting ƙarya wa mutane haka kowa ma yake presenting ƙarya duk wanda ya ɗauki a tabarkin malaman hadisi jama'a baya ƙarya Za ka ku riƙe wannan wannan sirrin magana Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa hadha kama qala ibn jurayj haka al-imam ibn jurayj yake cewa al-munafiqu kaga shi munafiki in kana son ka gane shi yukhalifu qawluhu fiha maganar shi ko kullum za ka ga yana yi yana aka samun tuffa da warwara a cikin maganar shi da aikin shi to munafiki kenan abin da zai rinka bari daban abin da zai rinka aikatawa daban haka ba ka samun hanyu wato kwanci tsakanin su ba ba za su rinka tafiya bai ɗaya ba idan aikin shi ya yi yamma to a maganar shi kuma zai yi kudu ba wanda zai yi gabas a ciki Allah ya kiyaye wa sirruhu alaniyata yace abin da yake koyi a sirrance zai bambanta da abin da kake gani a sarari in ka gan shi nan za ka ɗauka wato mai mutunci da amana ya kare amma sai ka bi da baya in ka maka kika ta a wai anya shi ne ma kuwa shi din ne to munafiki kenan Allah ya kiyaye wa madkhalahu makhraja mashigan shi daban da inda yake fita amma ga wannan shi ko wa madkhalahu mariba abin da yake da yake shaidawa to daban da abin da yake yi a gibu a koye. boye وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المهينة malam yake to ya yasa bayanin mu kai an samu ya cikin surorin Madina babu su a cikin surorin Makka babu wani sura da aka sauka manzon Allah kafin ya hijira da aka dan yi munafikai me yasa shi malam zai ya mana sirri yake ya anna makkata yakun fiha nifaqun bal ta li anna makkata lam yakun fiha nifaqun domin a makka ko ba a san wani abu munafiki a makka ba duk wanda yake a maka to kowa ya san da biyu ne kawai ko da ka bayyana imanin ka karara a gane cewa ka barranta da masu bautan gumaka ko kuma ka tsaye da masu bautan gumaka kuma ba ka tare da masu imani ka ba wani wanda yake bayyana bina ba ba ina fata an gani lam yakun fiha nifaqun ba samu wani munafiki a maka ban kan khilafu kai a maka sabanin munafiki da ya bayyana wa madina ma ake kawo a maka saboda akwai waɗanda Allah ya fi da cewa masu rauni waɗanda sun yarda da abin da annabi ya zo da shi amma saboda an sun su, wahala suke sha duka ake musu haka mutum sai ya imani a mai zuwa da bayyana ya yi imani to irin su aka samu a maka amma mutum ya zo ya imani a maka har a da ya yi imani kuma a zuciyar shi ƙarya ne babu wannan a maka duk wanda ya yi imani a maka da gaskiya imani ne Allahu akbar shi yasa Allah ya ji kama waɗannan muhajiran Allah ya yi imanin su jama'a amma mun kan sanin shi ko Allah ya samu dace malai ya gaba da cewa bal kana khilafuhu min an-nas sabanin irin wannan da shi a zaman ne ma ya bayyana maka man kana yuzhiru al-kufra mustaqbihan wa huwa fil batil mu'mina wanda a zahiri in ya shiga cikin majalisar arna Abu Jahal sai ya nuna yana tare da su amma a cikin zuciyar shi shi ya riga ya sallama zuciyar shi Allah to ka ga me yasa ake bayyanawa saboda rauni ina fata an gane فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه وكان فيها الانصار من الاوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina alhalin an samu kabilu biyu a madina kabila aus sai khazraj to waɗannan kabilu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance su ma suna bautan gumaka ne wato su ma mushrikai ne amma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo cikin su to sai suka imani da sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام حتى نشهد مشرك العرب kowa ya san. a mushrikan larabawa suna bautan yi wato gumaka ne wa bi al yahudi bi ahli kitabi ala a akhlafi kuma dama a garin Madina sun da dadewa an samu kabilu na Yahudawa sun zo su ma sun zauna a yin wato Madina ina fata an gani haka akwai za a alaka tsakanin Yahudawa a Madina da masu bautan gumaka iyaye da kakanni aka ce wannan zaman saboda sun yi kaura daga kasashen su Falastinu da suka tarwace dama ba ya buje shi haka Allah yake na sana da kihuna fil ardi dawo zai rinka yi a doran kasa kaman kuda kuda baka taba ganin kuda da gida ba da haka kudin da ka gani a nan yau yi daga China ya fito <laughs> to haka Yahudawa suke ba su da permanent site sun yi yawo suke a doron kasa wannan kuma ya biyo baya shi ne wanda Allah ya musu saboda tuni bikin shi sun nuna wa Allah bikin shi. Allah yake to ku ta yawo a doron kasa ba za ku taɓa samun wani waje da za ku zauna ba to cikin su sun zo sun zauna a Madina kaga kenan a shi akwai alin kitab a garin Madina kan Annabi ya dawo ina fata an gane to waɗannan alin kitab din mara yake wa kanu a qaba'i kuma kabilu ku suka jama'a ga yankin Madina banu Qainuqa akwai waɗannan banu Qainuqa su ma labarin su zai zo a can gaban insha Allah inda munasaba shi waɗannan banu Qainuqa din khulafa al khadraj sun zo wajen kabilan khadraj ne suka nemi musu ba su ainihin wato masauki haka da su suke in good time kamar irin yadda suke neman waye zai zama wato abin kansu wa khulafa al a'u? su kuma sauran gudaji wannan nashir da banu qurayza su kuma sun yi wato alliance ne da aus kaga yadda suka yi wato zauna da su kuma a madina فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج هذا صدع النبي مدينة aka samu wasu suka yi imani cikin kabilun Aus da Khazraj wa qalla man aslama su kuma cikin yahudu dan kaɗan ne waɗanda suka yi imani irin su Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu wa lam yakun tilka nifaqun aiba to duk wannan lokacin da aka dawo farko farko ko ba a samu munafinci ba nan ma an samu ko ne mutum ya yi imani ko bai yi ba ina fata gane to me ya kai da aka fara samun munafunci to wannan shine abin da zamu zo mu tattauna a majama'a saboda matsalan abin magana nan da ake da na din zamu saurara gaskiya saboda akwai masu sauraron waɗannan darussa a waje to banda waɗanda ake recording to kaga su ba su da haƙƙi kamar da ce an ci gaba da bayani ba ya kamata a magance matsalan da ya faru insha Allah dan wa masu albarka sai a yi haƙuri a nan za mu saurara in Allah ta mu darasi na gaba babu laifi insha Allah to har sallahu mu wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum na'am malam eh ya ce wani ko hannu shi kada ba abin da sai a zamanin buhari na an cire eh. haka to wannan yana da alaƙa ne da abin da muka fara yi mana tsokaci ne a baya don shakka su arna kafirai to kamar yadda Allah ya kusanta su ko to haka za su kuma. ba za su taɓa fita daga yadda Allah ya sifanta su ba suna da muguwar tsayayya ga masu imani da ta bidan na kan nasi a dawatan lillazina amalul yahuda wallazina ashraku Allah yake ba ka iske waɗanda suke bayyana cikakken tsayayya ga masu imani to su ne yahudawa da kuma mushrikai Allah yake masu ɗan sauƙin mu'amalansu su ne allazina qalu inna fara. su da waɗanda suke cewa su addinin na karanci suke yi da gaskiyan ya sa Allah ya ce su sun fi kusa da ainihi wato masu imani domin duk wanda yake addinin nasara daga gaske ko to ku ba shi lokaci kadan za ku ga ya musulunta ina ba ta fahimta amma wanda ba da gaske yake addinin ki ba to za ku ga ya kusa kasa zuwa ga bangaren yau Allah ya kiyaye da haka in ka ji kuka yayi wannan magana babu mamaki dama duk inda dan kuka yake to inan ne ne dama ko a wajen mu aure shi yake jawo uwar shi jifa to tun da kaji an ce wa sunan mutum kusa ka san ba zai tsina da alheri ba <laughs> da haka dukkan da zai yi ya soki ne imani sai ya faɗa sabon iyayya ne ga musulunci ya sa ya jankanta wannan al'amari da cewa buhari shi kawo raba kai amma a ƙasar nan kafin gwamnatin buhari jama'a dama akwai wannan rashin matsala ne tsakanin musulmai da arna a ƙasar nan ba kullum cikin tsogalar musulmai suke ba da aka yi yaƙe-yaƙe kasan nan masu muni ma wata a lokacin ba za a yi wata ɗaya biyu ba sai ka ji wani gari arna sun yi wani abu wanda abin ya ja ga mummunan kisa an yi a nan arewaci an yi a kudanci babu part of this country wanda ba a yi waɗannan rikitan ba a lokacin duka bayarin ne a lokacin da aka samu wani arni ja. yace shugaban kasar nan wani irin fitintunu ne ba ya a kasar nan ba ya yaƙe yaƙen addini a shagamu a kile a jos a kazaruban kasar ina ne ba a yi shi ba to lokaci za ki biyan za su ɗan ana haɗe su la'anar wasu ɗauka akwai waɗanda za su manta abubuwan da suka faru ne kun ko a kan kuɗi ke wannan magana ai of course daga nan za ƙara jaddada magana da ake cewa masu da wani in kafe ba su da wani ne a kan an yi wasu abin da arnan nan ce Allah ya tsare da haka wannan magana na da ya faɗi magana ne marzuz abin amai da musu kuma ba don komai ya ya faɗi ya ne ya ƙara irin ciyayyar da yake shi ne da musulmai Allah ya kiyaye to sannan jama'a abin da suka bayyana muku haɗarin wancan da wannan tace din inda ba ku gane wani akida ne na lankwani wayo ake son a idan an san musulmi su za su fice daga ƙarshe kun ji har ne wai zai zo ya ce wani shi ne ya san yadda ake wa'azi a musulunci saboda ga gajin wannan sai kaji ka san da amma dalilin da zai sa ya haka sai ba wanda zai fara shaida a kan kimanin sa sai arni to in ya san kai a kan gaskiya kake ne yasa bai zama zai ba ba haka bane ba duk wanda kai iya sakifayin cewa yana kan daidai yana kan gaskiya to ka zama irin shi saboda ya zama role model gare ka kenan to amma ba za su taba yarda zama irin shi ba amma mu shekara cikin milin nashi don sun san ya lalace cikin musulmi dama su kuma burin su kenan ka lalace yadda addinin zai samu matsala Ya ka za su yi daidai ba amma ba wai don kana burge su za su shiga addinin ba ina ba ta gama halal to wannan kawai ya isa ishara da mai hankali Allah ya gudu ya raba mu da yin wato suka ya tsare mu da yin wato imanin mu ya ba mu ikon bauta mishi kamar yadda yake ko yasa kun kidi na ta mustaqim din nan da muka yi bayani a baya wallahi sai mun ƙara dagewa muna roƙon Allah ko da yaushe shine Allah ya ƙara inganta maka shirya da kake a kai Allah mu da kusan sarki sa mu dace na'am na shi ne shi ne nura kali yana cewa yin maulidi eh. haka wannan to ciki yana da alaka da irin gurɓacewar aƙidin da yake fama da shi ma'ana mutum ya zo yake maka babu kyau wato cin naman alade amma inda za a kifa alaji a zubo maka roman ka sha ba komai shi ne kawai magana so mai ya bambancin ba maje ba amma yau ne eh wancan da kan ba maje ba ne amma yau ne so mai da na kai ya ba ta fahimta shi addinin musulunci abinda mutane ba ta yi wato har tasowa ne ana gina addini shi ne addinin musulunci ba kai kake cewa ga yadda za a yi ba shi Allah da yake a yi addini shi ya riga ya bayanin yadda za a yi da duk inda aka zo da wani abu wanda ba Allah ya ce a yi ba wannan abu ba zai tsaye yi kyau ba shi ya a wajen da shi kyau shi ke kawai ke kai ne yanzu Allah ya wada ka kace da hali kace da dukiya kace ya fili sai ake kira sun a gina maka gida a fitan maka da ɗakuna wanda maka zauna da kai da iyalanka. Yan girman Allah ne ginin da ya zo da gina wani katon hulɗin wanda ake taron nan yake kaga alaji wanda duk wanda zai shiga ba matsala kuma kana ganin kowa za ka ina ganin wannan ya dace da kai kai da ka bashi wannan gina za ka karɓi wani gina taro za a yi da zai gina maka hon ka ce a gina maka ɗakuna da irin kai da wani zuciyar da Allah ya arzuta ka za ka yi gina wannan kan da Allah ne ya kai ba ka yadda ba saboda ba abin da kake so ba kenan ko amma hon bai da kyau ne har hayan hol ake karba wanda za ki taru kamar kai da kake da gini da kuɗin take ba shi kake so ba shi kuma wannan sai gina ma hall ne To a matsayin shi na injiniya ka ga ran ba za ka yi ko to Allah ne asare Allah ya ce da da ku ma addini kai kai ka zo ka ce a ah, kai Allah ga yadda ya kamata kuma wani sai ka ce Allah ya karɓa tunda a wajen ka yana da kyau Allah ya sa kun gane ku yanzu mu yan adam ba za mu yadda ba sai Allah ya sa mu wannan kaga wannan zalunci ne kai idan fitmatun biza haka Allah ya ce Allah ya ce wannan rabo ne na zalunci kuke yi mutum da ba za ku karɓa ba kuma ku ji jina wa Allah ko wannan rashin ne ga haƙƙin Allah da aka ba dai shi ne abin da ba Allah ya ce ba ba manzon Allah ya ce ba mutum kuma ya zo ce yana da kyau me dalilin cewa yana da kyau yanzu ba muna sallah ba me yasa sallah yake da kyau domin a cikin Qur'ani Allah ne ya ce mu sallah shi kenan hujja ma to in ka ce maulidi na da kyau kawo inda Allah ya ce kawo inda manzon Allah ya ce iyakar ta na ba akwai babu su da kansu masu yi suna cewa sun san babu amma dai suna ganin yana da kyau to kaga inda matsalar yake kira to da shi ma ya ne ya da kai to ga yanzu an ƙara fito da maganar warewa ce dama mu abin da muke cewa ba kyau ne don ba Allah ya ce a yi ba sai kuma ka ce yana da kyau dan kai a wajen yana da kyau a antum a'lamu an bila ku ba fi sani da ko Allah kaga Allah ne ya fi sani da haka abin da Allah yake so ake yi wannan shi ne jawabi akan wannan Allah ya ce na'am game da mayar hukun mafi na'am musulma da aiki ko an ko su na'am ko karamin to nan yana da alaƙa da ainihin wato halin da aka tsinci kai ina fata an gane sai a duba wani irin bukatuwa ake da shi don mata a irin waɗannan ayyukan babu shakka kuma babu kokonto akan ana bukatar su ko da sojojin musulunci da ke zuwa yaƙi to akan buƙatan taimako na mata in za a je yaƙi ka kuma ga abin da kake son mata su yi ya suke irin wannan a cikin sun za su bada amma matsalar shi ne idan matan suka shiga suna aikuwa iya abin da ya kamata mata su yi ne ko yawa su kun inda matsala yake dan haka in aka zo faɗin hukunci to malamai sai su ce asali inda mata za a ɗauke su ne domin abin da ya shafi harkansu su kula da shi akwai lokacin da za a tura sojoji aiki za a tura sojoji patrol za a yi kaza za a yi kaza tsakar dare waɗannan sojoji kila za su buƙaci abincin da za su ci wanda sojan da yake tsaya yana patrol kuma shi zai zo yana girki an sai zuwa kenan sai a ce to ku mata ku tsaya kuna musu girki in aka gama sai a zo a kai musu su samu ƙarfi ka gama da kayan aikin ka a an je wajen yaƙi ne a filin yaƙi sai aka harbi wani a sai ga shi yanzu hannun shi na gaban jini sai dai lokacin da ku sauran kuke tsara yakin kuma ya kwanta ba lafiya ku da za ku fasa yakin ku zo kuna jinyar shi yanzu a gana bukatar nurses da za su kula da shi to cikin waɗannan assistance ɗin mata ana buƙatar sa ciki amma in ya zama exploitation ake yi wa mata musulunci kuma bai da wannan ba a jikin da contradiction sun yake da yi yana halarta amma in za su tsaya iya jurisdiction da addini yake tsaya sun ka za su shooting to gaba ɗaya jawon da ce jarul mafasihi muqaddamun ala jalbil mafasihi sai ya zama yanzu shigan nasu munin shi ya fi kuma rashin shigan kenan shi yasa sai ka ji sun ana cewa bai kamata ba ko bai dace ba dan da ɗaya an canza yanayin an sauya tsarin Allah ya samu dace to wannan shine insha Allah na'am jama'a musulmi muna ganin eh ai ya amsa okay ya mala ka kin kai ne wallahi ne ana ɗiban su kwarai musamman kuma matashi kuma abubuwan bari ka ƙara ka yi kafin ƙarasa musamman matashin da ya kasance a daidai ganiyar shekarun shi yana bukatar wasu abubuwa na jin daɗi da rayuwa sai kuma ya ga wani abu da a ciki kuma a sama za a samu daɗi da kuɗi halar da zai nan. sai zai shige so sai kuwa ta su da su mutu aiki sai su za su mutu aiki na ƙarasa malam sai da gaske suna tattaunawa suna yi akwai matsala ya shiga cikin su wallahi haka ne kama haka ne so gaskiya ne wato aiki ne akan malaman mu ci da wayan mana da kai kuma kamar yadda kake alhamdulillah malamai na iya kokarin su dan wani makon Allah duk inda wani bata ya shiga cikin al'umma sai an samu waɗanda su bai wa nan kariya ko da ko mutane ba sa so to daga nan sai Allah ya tsere to wanda zai tsere su, da ya halika man harka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana domin Allah ya raya wanda zai raya a ya rayu akan gaskiya da da hujja wanda kuma shi kake gani cewa to yanzu fa shi fa an kore shi da dalili amma da ya yi fata to kaga wannan shi ne zaka wa kanshi to shi kuma an tsaida wa mutane hujja kenan lallai za a ci da wayar da mutane kai ana ga musu gaskiya a cikin al'amarin ko da an zo an yi wa mutane tantin shi sama sama ana ganin kaman ba za su gane ba to sai da Allah ya ba gilashi da injiniyar da ta gano sai ka zo ku bayana abin da ka gano din abin da ka ba shi Allah ya saka da alkhairi na'am malam alaikum assalam wa rahmatullah to a yana nan na'am na'am shekara

wani abin da na musulunci na abu ana yawo yawa ban gani so ɗaya ake yi a shekara eh, eh a ce a san abu na Barai barai da gaske. Wallahi duk irin waɗannan abubuwan dole malamai ne da ya aiki da nauyin yake a kansu. Amma wannan kuma yana hukunta sai malaman su ma sun tsiri da kafafunsu. an jin malamin da ke tsayi da kansa ba ba zai iya wannan aiki ba this is the reality this is the reality ya zama waɗanda suke ɗaukan wato sponsorship da irin waɗannan program ɗin su suke ainihin wato ɗaukan nauyin wannan malamin a ƙarƙashin su yake yake rayuwa yake hawa abun hawa yake kaga dole ya gudu da wannan abu da zarin ya kawo za su ce a ah, kuɗin da muke ba ka ɗauka ake so shakau sai shakau shi ma sai gaskiyar magana wallahi in haka ba kuma shiga da shi to kaga malamin da zai rage <laughs> neman hannu ba hannu kwariya da haka shi ne malamin sun farko ya tsaye a kuka bafin shi kuma ya haƙura da abin da Allah ya bashi kai ya sa ido a kan yana cin ya rayuwa kamar yadda ɗan duniya ke yi kwaɗayi yake sai wasu malaman kwaɗayin duniya akwai wannan nuni a shafa da kuke cikin waɗanda suka san shi kai wallahi sun muna yan ƙananan yara a makarantar islamiyya yake zuwa yake igon yake yawo waɗannan harkokin ba so mu wasu yake shafi na al'amarin wallahi al'adun in fact ni ne a cikin champion na ɗalibai wanda yake ji da su a lokacin da Allah ya sa mun tsakiyar da jariya na ana dan abin nan da aka ranci competition ana magana mun ake abin nan sai ga wannan abin aiki ne amma da yake Allah ya nemi mu zai taimake mu a cikin ta ba abubuwan suka tarwatsa aka yi daina ganin mu ma suka ta aka kai wani makaranta kan gaba amma mu yake yawo da mu mun je ka juna mun je furogu ba shi da ban je ba mu rai a shafa ya fi kware an san me yake bayan mutanen duka ya yana da intafi eh intafi ina fata mun ta to almuhim zan ku gane cewa waɗanda suke wato samun abin duniya a cikin abin su kuma suna yi domin su ba su ba da backup ga abin da suke samu ko ita taɗi daga wasu su iya jurewa in ba wanda Allah ya tsare ba to abin da ke a addu'a Allah ya kiyaye na alaikum salam wa rahmatullah akwai wanda zan da yake yaba a kan maganar process wani ya ce wani malami ne ce ai yana da kaza ta zuciya ka shi wannan cewa ba kaza musulmi ba na farko ke da yanzu ba ba da shi ko a kasar kara ko a ya halatta a yi kusan kuma na a ya masu kusan masu al'umma wato in aka ce protest sai kana cewa kai sarki hausa wani amma na kan da gwada protest da ba za a samu matsala wannan ne tare da mugwa wato yana ishara akan mutane su fito su yi bore ko zanga-zanga da yi wato shugabanni ko gwamnati shi ne matsayin a musulunci wasu na cewa kan musulunci ne ko karkashin gwamnatin musulmi baya halarta amma an karkashin gwamnatin kafiri ne ko a kasan kafirci domin yana halarta ko wani a cikin gama irin waɗannan abubuwan don malamai suna ɗauko bayani na musulunci to suna bayani ne a ƙarƙashin abin da musulunci ya zo da shi na tsari to musulunci kuma ya zo da tsarin shi daga abin da ya shafi the leaders da waɗanda suke the da shugabannin da shi suke shugabanta to a tsari na musulunci babu wannan babu shi menene abin da musulunci ya zo da shi shi wannan wanda yake shugaban ku khalifan ku imam din ku dan Allah ya taimake shi ya zama nagari ya dora ku daidai to ku gode wa Allah kuma ku yi mishi biyayya kuna roƙon Allah ya tabbatar da shi ya ci gaba da jagoranci in kuma aka samu akadi shugaban ku imam din ku lalace ne to sai shari'a musulunci ce ki mishi biyayya a inda ke umarce ku ku ku kama wa Allah ne ma'ana akwai inda zai ce muku ku yi kaza wannan abun ba sabon Allah ne misali ya ce duk wanda zai tafiya a kai titi mai tsawowa ya bi dama mai komawa ya bi hannu kaga wannan akwai inda ya ba wani aya to sai ku ne biyayya na amma sai ya zo ya ce daga yau kowane masallaci a buɗe shago kuma a rinka shi biya biyan mulki ya ɗibe shi an fahimta ko to a nan ba za a yi mai ta'a ba saboda la ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq a cikin wannan karan to kaga babu inda musulunci ce in shugaba yayi wani abu da shi gori shi ma wancan kan a inda ya da wannan dokan shi kuma wa Allah ne ci da a yi biyayya amma za a ci gaba da bin shi a matsayin shi na shugaba har Allah ya kau da shi ko wani dalili ya zo ya da shi idan aka ce irin waɗannan rayuwa da muka samu kan yanzu mutane na rayuwa a ƙasashen kafirai ko kuma kafirai na zamowa shi ne shugabanni da makamantan to a irin wannan sai abubuwan ne shi ne abin da kulle yarjejeniyar zama a tsakanin shin akwai recognition na addinin ku ko ko ba idan ba a yi recognition addinin ku ba ga irin wannan halin abin da yake akan ku musulmai ku yi shira ku bar wannan kasar abin da manzon Allah yake ma sallallahu alaihi wasallam da kaso a makka gwamnatin ta fushi ne shirka annabi yayi kokari ya kan shi, ya tuka da addini shi suna nasu amma yet sun yi rubutun wannan chance din cewa a ba zai yi ba ta gaba daya kaga nan ba shi recognize addinin shi ba ne abin da Allah ya karanta da mu ta hanyar abin da annabi ya aikace da Allah ya ce su bar musu garin gaba daya hukumar ita jama'a da haka sai annabi ya bar gari sai koma inda zai yi addini cikin yanci to haka su ma ya kamata su a wannan wajen amma inda a dara annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sun fito su kaya ta sha tara sha biyu za su protest a kasan da gaba ɗayan su mushrikai ne da zai faru ko sai za a yi musu kafafuna an yaka kafafa kuma na a lokacin su kan suna tsoron kada ya mutu daya a gama da su sai Allah yake fa'awa kun sai Allah ya kince ku sai suka koma wani waje da suka zama well established suka kafu suka karfi a gwamnatace yanzu da yake su ma sun yi karfi na gwamnati kuma dama wancan kasan akwai wasu abubuwa da suke da alaka da addininsu Sai Allah ya kike su je su koma yanzu su fighting back shine uzina lil mai yuqataluna ya annahu zulm sun ga abin da musulunci ya zo da shi ke da haka ji inda aka yi marginalizing ɗinku an kasar ɗinku sai ku janye sai ku je ku ci gaba da bauta wa Allah kuna jini kanku in kuka ƙarfi sai ku kai yanzu ne ne abin da yake mafita da ku ku koma ku dace shi, ko ko ku tsaya ku kafa inda kuke dole su ma za su buƙaci ku sun sun zo buƙatar ku a nan sai ku nuna musu jinta da musulunci sai ku yi Allah amma zanga-zanga baya kila na komai ya ƙara rikita al'amari to shine abin da muka ga yake faruwa kamar da ake ishara za a kasashen larabawa wani irin zanga-zanga ne ba ya ɗauke da larabawa ba a ina ne aka yi cin irin zanga-zanga al'adar ayyau dan da aka ce Palestine ne za ka ce ko Iraki Yaman ne ko ko Suriya ina ne ina ne a yankunan larabawa Algeria duka ga sunan duka da an yi kwana da kwanaki suna da tunisiya ga su nan hajji jila arab sun kuma da da wannan hanyar da haka an yi an yi ku an yi da an fito ma shi da kan suke kuma a kan in wahala ya yi wahala ta su ku duba akwai algeria ai da abin da musulunci bai ce ayi ba ba za a ci nasara da gaba da haka hajja tarbiyyar ilahi ne kuma shi ne matsayin addinin musulunci kuma shi ne abin da ya kamata a yi a ƙarshen wannan idan aka ga cewa ba a samu ƙarfin da za a yace su ba to sai ku ci gaba da yin addini ku kuna neman Allah ya kawo muku mafita abin da za ku iya yin magana a kai a samu cikin magana wannan magana ma ba su yi ba sai ku shi a tsakanin da ra'ayin ku mun kana cikin yorin da rubiya a illa na kafi fa bilikani su ka illa na kafi fa kalbi a shi akwai matakin da a zuciya kawai za a kawo muku nan dan ba da tafiya Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah kuma ba mu ikon gyara don ba masu albarka za mu yi hakuri da insha Allah ta Allah ta mu darasin gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum zamu yi talata a cikin